Allah sallallahu alaihi yana cewa da Allah ya ce ku ciyar fi sabilillahi wata rana da yi Isra'i da Mi'raji aka yi Isra'i da Mi'raji da shi yana yawo dama duk Allah ya gwada ma annabi kaga wannan gidan masoyinka ne aljanna wannan shine wuri kaza wannan shine wuri kaza to da aka yi annabi wuta sai ya ga wani akwati a tsakiyar wuta wuta na cin akwatin bal bal bal bal amma akwatin bai kone ba ce wannan akwatin wane ne me a ciki zaka ce ai wani mutum ne wanda ya shahara a larabawa sunan shi khatamud da'i khatamud da'in nan in ana maganar kyauta a duniya in aka kai wurin shi kakar ta kare kenan khatamud da'i kuma bai zo lokacin musulunci ba zamanin jahiliya ne kafiri ne to ya mutu ga kyauta ga kafirci ga kyauta ga kafirci sai mala'iku suka ce ya khatamud da'i ne kyautan shi ya hana wuta ya ci shi kafircin shi ya hana ji aljanna kafircin ya hana ji aljanna kaga manzo Allah ce ita kunna law rawm shaqi tamra ku kiyayi wuta koda da tsagin dabino ne koda dabino zaka fara ka bada rabi ka yi haka domin Allah yana son masu kyautatawa duk sanda ka kyauta bayan Allah Allah yana son ka to shi Allah ce duk abin da kuka yi na alkhairi ko min kaskantansa na sadaka Allah ya san shi zai kuma saka maku wa nazala